wasalatu wasalamu la tamani al'akmala na ala khairi khalqin lahi ajma'in nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila bayan haka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna nan dai muna ci gaba da darasinmu na tsarkaka zuciya kuma tsarkakuwan zuciya tare da wanda yake yawaita ambaton allah subhanahu wa ta'ala ubangiji allah ya tsarkaka mana zukatanmu da yawaita karatun alkur'ani da hadisan manzon Allah da kuma ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a cikin sahihi buhari da muslim daga abu huraira radiyallahu ta'ala an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kala wanda ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmi mi'ata marra kanat lahu adla ashiri kabin wa kutiba lahu mi'atu hasana wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'a wa kanat lahu hirzan min ash-shaytani yawmahu zalik hatta yumsi mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kala la ilaha illallah wanda ya fari wannan addu'a la ilaha illallah babu abun bauta da siya sai Allah wahdahu shi kadai ne la sharika lahu babu abokin tarayya gare shi lahul mulku mulki nashi ne walahul hamdu dukkan yabo ya tattaru gare shi wa huwa ala kulli shay'in kadir. Allah mai iko ne bisa komi da komi wanda ya faɗi wannan fi yawmi mi'ata marra cikin yini ya faɗi wannan sau ɗari kana dahu adla ashri riqabin kamar daidai da ya yantar da ainihin bayi guda goma wa kutiba lahu mi'atu hasana an rubuta masa kyawawan ayyuka guda ɗari wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'a allah ya goge masa zunubi dari da aikata wa kanat lahu hirzan mina shaitan zai kasance masa garkuwa ne daga shaidani yaumahu zalika wannan yini da ya karanta wannan to shaidani ba zai nasara a kansa ba a wannan yini hatta yumsi har gari ya yi ne walam ya ati ahadun bi afdala mimma ja'a bihi ba wani mutumin da ya aikata abin da ya fi shi falala illa rajulun amila aksar minhu wa sai dai mutumin da ya aikata wato ya aikata wannan din fiye da nashi idan mutum ya yi ɗari wani ya yi ɗari da hamsin ko ɗari biyu to kaga ya fi ɗarin da aka yi ta wannan yawaita wannan ne kawai za a fi shi amma ta ambaton allah da wani abu ba wanda zai fi shi wannan bayani ne tabbatacce daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama nan kuma ana karantar da mutane muhimmancin ambaton Allah da kalman la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir an karba ruwaya ingantacciya daga tirmizi rahimahullah daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu anna ababakarin saddiq abubakar saddiq radiyallahu ta'ala anhu ya ce ya ce ya rasulallah ya manzon allah allimni shay'an a ƙuluhu ka karantar da ni wani abun da zan faɗe shi iza asbahatu idan gari ya waye wai za amsaitu idan aka yi ni zan faɗe shi kala ya ce kul ka ce allahumma alimal gaibi ka ce ya allah masanin gaibi wa shahadati masanin bayyanannen abu fatirar samawati fatirar samawati mahalicin sammai wal ardi da kasai rabba kulli shay'in ubangijin komi da komi wa malikahum mamallakin komi da komi ashadu allah ilaha illa anta na shaida babu abin bauta da gaskiya sai kai a'udhu bika min sharri ma sana'atu a'udhu bika min sharri nafsi ina neman tsari a gare ka daga sharrin kaina wa sharri shaidani da kuma sharrin shaidani wa shirkihi da kuma abokin tarayyan shaidani wa an aka tarifa ala nafsi ina neman sari a gare ka da na kagi wani abu a kai na su'an mummuna au a jurrahu ila musulmin ko na janyo wani abu mummuna zuwa ga wani musulmi falahu iza asbahta a kulhu ya ce ka wannan kulhu ka wannan iza asbahta idan gari ya waye wai za a musaita idan yayi ne maka fada wai za a kasta yayin da ka zo za ka kwanta a makwantanka ka fadi wannan kalma kala tirmizi ya ce hadisun hasanun sahihun wannan hadisin ingantacce ne kuma hadisi ne mai kyau in ji tirmizi da wannan shine abin da ya tabbata daga a na abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya tambayi manzon allah ya karantar da shi ya rinka faɗa wannan kalma za mu maimaita kalma yana cewa ya ce ya manzon allah ka karantar da ni wani abin da zan faɗe shi idan gari ya waye ko kuma aka yi ne shine ya ce kulka ce allahumma alimal gaibi wa shahada fatirar samawati wal ardi rabba kulli shay'in wa malikahu ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri ma nafsi wa sharri shaytani wa shirki wa an aktarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslimin kulhu iza asbahta wa iza amsaita yace ka fari wannan idan gari ya waye ko idan aka yi ne da safe ko da yamma sa'annan kuma yayin da ka zo za ka kwanta a kan gadonka ka karanta wannan allahumma alimal gaibi wa shahada fatira samawati wal ardi rabba kulli shay'in wa malika ashadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa sharri shaytani wa shirki wa an aktarifa ala nafsi au a ajurrahu ila muslimin wannan shine addu'a da annabi ya karantar da sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya rinka faɗinsa a wannan lokuta kuma an karba hadisi daga usman dan affan radiyallahu ta'ala anhu wanda hadisi ne marfu'i ya ce mamin abdin ya ƙolo fi sabahi kulli yaumin wa masa'i kulli lailatin bismillahi allazi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim thalatha marratin lam yadurruhu shaiun. sai na usman dan afan radiyallahu ta'ala anhu yana cewa mamin mamin abdin babu bawan allah mumini da ya kulu zai fadi fi sabahi kulli yaumin duk safiya in ya tashi wa masa'i kulli lailatin duk yamma in ya tashi zai ce bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim yayi wannan addu'a sau uku da safe ko da yamma sau uku a wannan yini ko kuma wannan safiya allah zai masa kariya daga duk wani sharri allah zai kare shi daga duk wani sharri na shaidani ko na aljani ko na mutane to kaga wannan albishiri ne babba kuma kariya ce daga ainihin ingantacce majiya da aka karba daga sayyidina abdullahi bin abin usman bin affan kuma ya tabbata a cikin hadisin manzon allah sallallahu alaihi wasallama allah ya samu dace addu'a yana cewa mamin abdin duk wani bawan Allah da ya faɗa mumini kenan yana cewa fi kowane safiya da yamma idan ya ce bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim ya faɗi wannan sau uku to zai zama masa kariya da garkuwa a cikin yininsa wannan gaba daya. kuma an karba hadisi daga sauban da kuma wasu sahabbai din har yanzu allah ya kara musu yadda ingantaccen hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kala hina yumsi wa iza asbaha raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan kana hakkan alallahi an yurdiyahu ya ce duk mutumin da ya faɗa wannan da safe da yamma ya ce raditu billahi rabba na yarda da allah ubangiji na ne wa bil islami dinan na yarda da musulunci shine addini na wabi muhammadin nabiyan na yarda da annabi muhammadu shine annabi na kana hakan alallahi an yardiyahu lalle alkawari ne allah ya yarda da shi allah ya alkawari ba a cilasta komai ma allah amma allah ya yi dauki alkawari ga wanda ya yi ni da wannan yana faɗan wannan daga manzon allah an ji cewa lalle ne allah zai yarda da shi kuma an karba ruwaya daga abu dawuda daga wato eh, daga abi dawuda wato an karba hadisi wanda yana cewa annahu kana fi masjidi himas ya kasance a masallacin himas ba marra bihi rajulun wani mutum ya zo masa fakalu suka ce haza khadamun nabi wannan mai hidima mai aikin hidiman manzon Allah ne fakama ilaihi fakala sai ya tashi ya ce masa hadis ni bi hadisin sami ita min rasulillah ka gaya min hadisin da ka ji daga mazon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lam ya tadawalhu bainaka wa bainahu rijal hadisin da ka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ba ta wasu mazaje ne suka ji kaji gurinsu ba daga manzon Allah ka ji shi ka gaya mu fakala ya ce samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya kul na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga bakinsa yana ce mun man kala iza asbaha wa iza amsa raditu billahi rabban wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama rasulan illa kana hakkan alallahi an yurdiyahu yace na ji manzon allah yana faɗa da bakinsa man kala wanda ya ce iza asbaha idan gari ya waye wa iza amsa ko yayi ne sai yace ce raditu billahi rabban na yarda da allah shine ubangiji na wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan na yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nabi muhammad manzon Allah ne illa kana hakan alallahi an yurdiyahu ya kasance hakki ne wato alkawari ne Allah sai ya biya shi Allah zai yarda da shi a wannan yinin sanda ya faɗa alhafizul munzir ya ce fayan an ya jima'a bainahuma ya kamata ya haɗa a tsakanin fayuqal za a ce bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyan wa rasulan tunda akwai ruwaya da ta zo da nabiyan akan ruwaya da ta zo da rasulan to a hada nabiyan wa rasulan din a cikin addu'ar wannan yana kenan daga cikin aljamu aula min tarjih kenan ruwaya biyu din duka ayi amfani da su saboda a sa nabiyan da rasulan duka mutum ya ce wato a cikin faɗin sadin sai ya ce raditu billahi rabban wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama rasulan wa nabiyan wato sai mutum ya hada da haka ya hada tsakanin rasulan da nabiyan din don ya zama ya aiki da dukkan hadisai guda biyu da suka tabbata daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam an karba hadisi a cikin sahih muslim daga abu sa'idin al-khudari daga jikin ainihin wato azkar na safe da yamma din an rawaito shi wato zikar sabahi wal masai kala fi akhirihi wajaba dahul janna an rawaito hadisin nan da muka faɗa a cikin hadisin abu sa'in al-khudari bisar waya muslim a karshen sa yace idan mutum ya yi wannan dan wajaba dahul janna aljanna ta wajaba gare shi to ubangiji Allah ya sadaka mana zukatanmu ya ba mu kuma ambatonsa da yawan karatun Kur'ani kuma ubangiji Allah ya mana kariya daga sharrin duniya da lahira أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mm-hmm. Nara tv don kyakkyawar rayuwa mai albarka